Firaminista Laminizan wanda ke jagorancin tawagar jami'an gwamnatin da suka hada da ministan tsaron ƙasa da na kasuwanci da na man fetur da ministan noma da ministan noma da na matasa ya isa birnin Moscow a jiya litinin da daddare da nufin tantauna batutuwa da dama a wannan lokaci da nishar ke fuskantar tarnaki daga kasashen yammacin duniya sakamakon kifar da gwamnatin demokuraɗiyya Masani a sha'anin diflomasiya Mustapha Abdullahi na fassara wannan rangadi a matsayin matakin neman hanyoyin cike gibin da dambarwar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ta haifar. Niger tana da inci ta yi ma'amala da kowace ƙasa da take so a duniya da Rasha mun gane da cewa abin da ya shahi horo ne na soja abin da ya shahi tukin jirgi abin da ya shahi harkar tsaro watakila da iran yana harkar uranium ne don ai ka san Nijar yanzu sun mu'amala da Faransa ta rage kenan dole sai ta juya wajen wasu ƙasashe wanda suke iya sayan uranium din nata. Ta wani bangare rangadin hanya ce ta laliban matakan magance raɗaɗin takunkumin da ƙungiyar sai da yawo ta saka wa ƙasar ta Nijar yau watanni aƙalla shida. Nijar ko ta yi ma'amala da wani Rasha da wani eh, Turki koko da Iran ko ya kamata a ce dai wannan ma'amala da makwabtanta Najeriya Benin Republic hada Algeria ma ya kamata a samu ma'amala mai ƙari don Nijar tana so ba ta so mai sufuri da ake da ita da Najeriya yana da ƙari kuma da ake tsakanin ita da Benin Republic yana da ƙari. Iran da Turkiya da Sabiya na daga cikin jerin ƙasashen da gwamnatin rikon ƙwaryar Nijar ke fatan ƙarfafa hulɗa da su a daidai lokacin da ƙasar ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro. Kwatankwacin yadda abin yake a wajen ƙawayenta Mali da Burkina Faso, waɗanda tuntuni suke da hulɗar ayyukan tsaro da ƙasar Rasha. Sabili kenan ake ganin ba mamaki Nijar ma ta bi sahu. Abdurrahman Alkasum mai fashin baki ne kan lamuran yau da kullum. Ita Turkiya ka ga musamman wa'annan kuramen jirage nata da aka so aka rika amfani da su an ga muhimmancin su kuma ah, ƙasa dai ce na ɗaya wadda take da ƙarhin soji kwarai kudu da ke mambace ta ta neto kuma to ita in ka ɗauka rasha abubuwan da suka shahi ko da jirage samfarin helicopter um, an gani can baya wasu shekaru ƙasar ta saye gare ta irin samfarin natakin kuma yanzu haka cikin jiragen da ake aiki da su akwai irin samfarin na, na rashakin na helicopter. a farkon watan disamba 2023 karamar ministan tsaron rasha kanal janar yunus bek yevkurov ya ziyarci Nijar inda suka tantauna da shugaban majalisar Senate Janar Chani da ministan tsaron ƙasa da takwaransa na cikin gida inda ƙasashen biyu suka cimma yarjejeniya kan harkokin tsaro musamman batun horon jami'an tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.